بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma ɗaya ga watan muharram a wannan shekara ta 1438 daidai da biyu ga watan goma shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasi na 69 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta na imamu malik ibn anas muna cikin kundi na bakwai ne shi kuma kundi na bakwai <clears throat> malam yana magana ne kan abin da ya shafi sallolin dare to da zaran kaji ana magana sallolin dare mun maimaita mun ƙara maimaitawa abin da yake zama marifi na sallolin dare shine witiri kuna jina da ke ko witiri shine marifi na sallolin dare saboda haka duk yadda ake mutum ya na filfilin dare kada ya sakaci kada isake bai wuturi ba kun gane magana ta da kyau kada ya yi sake bai wutiri ba saboda shi wutiri a darasinmu na farkon babi din mun yi magana akan yadda malamai suka ƙara ma juna sani kan wutiri wajibi ne ko ba wajibi ba ne wanda yake wannan kadai ya nuna daraja ta wutiri in dai har ana ana magana ne ba wai akan tabbato shi a shari'a ba a'a ma akan wajibi ne ko ba wajibi bane Malik ibn Anas hadisin da ya kawo bayan ya kawo hadisin farko da ya tabbatuwa kan witiri sai ya kawo hadisi na biyu da yake nuna witiri ba wajibi ba saboda mai witiri ya zama ba wajibi ba sura na sallama ce hamsu salawatin katabahu Allah azza wa jalla alal ibad salloli biyar ne ubangiji su wata ala ya wajabta ma bayi to kutun da ya ce salloli biyar a zahar la'asar magariba lisha ba, ya nuna kenan wutiri baya cikinsu, to duk da wutiri baya cikin salloli wajibabbu to kuma ba wai yana cikin sannoni ne mutlaka ba an an ce sunnoni mutlaka shine suna wacce take ta tabbata suna, amma ba abin nan ba ba ta da ba wai tana matakin farko ne ko mataki na biyu ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau to sabili da haka witiri yana cikin sunnatun wajiba ko sunnatun mu'akkada sunna ce mai karfin gaske saboda ka za ga witiri kenan ashe ya dara na filfilin dare matsayi saboda da karatun da muka je ba a cewa in baka kiyamul laili ba za a karbi shaidar ka ba amma malamai suka ce mutum baya wuturi ba za a karɓi shaidar shi ba to kun ga wuturi yana da karfi kenan to yanzu maganar ita ce mutum ne ya yi siɓal haka ya kammala na filfilin dare ɗansu ya ɗan numfasa yana jiran ya tashi ya yi wuturi kawai sai ji ana kiran sallah asuba to shin mutum zai yi wuturi bayan alfijir ya keto duk da lokacin witirin ne kafin alfajir ya keto saboda idan alfajir ya keto kuma mun fita dare mun shiga yini to kuma shi witiri yana cikin nafirfilin dare ne kuma yanzu ga alfajir ya keto ya me makoman witirin zai witirin ko ba zai witirin ba shi sa malik ibn anas ya ce babul witiri ba'da alfajiri Babul da zai yi magana akan yin witiri bayan alfijir ya keto kuma yin wutiri bayan alfijir ya keto waɗanda za su yi shi sun kasu kashi biyu ko dai ya zamana sun yi shi bayan alfijir ne saboda lokaci ya cin musu ba ganganci suka yi ba kawai dai wani ko sun makara ko gyangyaɗi ko wani abu ya ɗauke su kawai sai ga su a bayan alfijir ko kuma aka kawai shi ya mai da wucirinsa bayan fitowa alfijir kaga na ukan mutane biyu kenan qala rahimahullah babul witri ba'd alfajr qala haddathani yahya an malik an abd alkarim bin abi al-mukhariq al-basri an sa'id bin jubair anna abdullah bin abbas radiyallahu anhu raqan ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ماذا صنع الناس انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح قال حدثني يحيى عن مالك yace Yahya ibn ya karanta da ni wannan daga Malik ibn Anas imamu la'imma imamu darul hijra shi Malik ibn Anas Malik ibn Anas malan ne na malamai shi malam ne na malamai ya ce bai fara ba da karatu ba sai da mutum saba'in cikin gogaggun malaman madina suka ba shi satifikar cewar ya cancanta kun ga inda haka ake yi da ba a sami rikicin addini ba inda haka ake yi da ba a sami abin nan ana ta ruruta saɓanin fatawa ba kun lura da ke ko yace sai da gogaggun malamai suka tabbatar da cewar ya cancanta ya zama ahali na ya yi fatawa na ya karanta shi ne sai sa gaba to haka ake yi malik ibn anas kenan an abdulkarim bin abul makhari daga abdulkarim dan abul makhari wanda ya rasu shekara ta 127 shi kuma malik 179 albasari shi wannan mutumin basara ne duk da ya yi zaman makka sun ce nazilu makka ya yi zaman makka kasan makka babban babban nan umul ƙura ce a gani litun zara umar ƙura ita makka ita ce duniya gaba ɗaya sadaka ba wai a da ba a yanzu nan in ka je maka za a ga akwai gogaggun malamai na duniya in ka je makka da madina waɗannan garuruwan biyu za ka samu mutane shekaru aru-aru suna nan saboda ka hatta yanzu da ake da maganar citizenship da sauransu takardar zama ɗan ƙasa duk sun zama 'yan ƙasa ina fata mun fahimci wannan duk sun zama 'yan ƙasa saboda makka da madina garuruwa ne na al'umman musulmi da wani malamin ya zo wurin ne aiki hajji sai ya tsaye karatu na haka tsarin karatun yake amma malami ya tafi aikin hajji wai da sunan malami a ƙasarsu ya tafi aikin hajji ya bace ya bige da duba shagunan masu waya da shagunan gwalagwalai wannan bai zama malami ba malaman da suna ɗaukar aikin hajji wata dama ce ta ƙaro karatu so in yi zai haɗu da malaman makka in an ce malaman makka sun sha bamban da malaman saudiya malaman makka malaman saudiya ne da ƙari kullum da ke kuma malaman saudiya ne da ƙari abdulmusul abbad da nake muku magana shi cewar mun yi karatun turmuzi a wurinsa a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala salama ai ba haifaffen madina ba ne mutumin saudiya ne amma ba haifaffen madina ba ne to amma daga inda yake ya dawo madina kun fahimci maza ya karanta wa a jami'a ya yi aiki a jami'a sosai da sosai sun yi aiki tare da bin bas a na jami'a ta islamiyya akwai wani malam umar fullata mutumin gwamba ne mutumin gwamba ne <laughs> kullum da ke ko ya karanta a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da alfiya ta imamu sauyi ɗan shi yana cikin ladanan makka na yanzu nan kun fahimci magana ta da ke ko to haka za a ga malaman da ke makka da ke madina za a ga wani su mutumin indiya ne kai da ganin jikin shi ka san ba balaraban saudiya ba ne da wanda za a ga mutumin pakistan ne akwai malamin da ne biya qur'ani a gaban shi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami biyu ɗaya mutumin misra ne ɗaya mutumin pakistan ne to za ga malamai ne da suke na duniya ne gaba daya ina fata mun fahimci wannan da kyau wani ya shigo ya yi shekaru ya wuce wani ya sake dawa wani yana fita wana yana shigo haka hisa suka ci shi abdul karim bin abul makhar nazilu makka ya yi zaman makka saboda makka duk wanda ya amanta ya lura da makka da madina kwana arba'in da za ku je aiki hajji wallahi ba karamar dama ba ce ai na sha maimaita muku ce aiki hajjin bana halka halka halka halka iskali iskali 125 aka ware domin karantar da alhazai ƙor'ani kare a matsayinka na alhaji kaji in dai ka mai da hankali cikin kwana 30 cikin kwana 25 za ka sauke ƙur'ani a gaban malami gwargwadon kyawun karatun ka sai ga mutum ri su yi na ri su yi na ri su yi na ya daki aikin hajji zuwa zuwa bude ido kamar za ka yi magana kwarai kwa ba ka gana ce dan shi yana cikin lada na maka ba shi ne ai ya zama citizen ne ai tunda ka ji na ce yana cikin ai rike post a matsayin matsayi a a haramin makka da har ya kai matsayin liman ko ladan ah. ai ɗaya daga cikin ladanan madina ɗaya daga cikin ladanan madina ai dakta ne ya ɗauke mu tafsirin suratul nur ah. Ah. ai su doka ce a ƙasarsu cewar liman na juma'a ba wanda zai yi sai mai digiri a ɓangaren shari'a digiri a mankaran al'ulumu shari'iyya an ce ulumu shari'iyya ya shafi ulumul qur'an ulumul hadith fiqhu lugha arabiyya amma duk larabcin ka da duk fahimtar ka da addini in dai science kai ba za su baka limancin juma'a ba ah, a to akan me za su baka kun fahimci magana ta da ke wannan kenan su ko dama limancin makka da madina da yake nan ministry ce mai zaman kanta ita kuma ka'idojinta daban sai mutum ya zama ya mutum ya zama doctora sai mutum yana da PhD wannan a wasu garuruwan kenan haka eh tsarin Saudiya ne tsarin Saudiya ne gaba ɗaya limami na juma'a ba wanda zai zama sai mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza daga ciki sai wanda yake da digiri dama an salawa ai sai ka yi ta kama za ta fashe ai kama za ta kanta ai sai ka yi ta kama in aka ɗaure ma addini aka ba shi kariya to an ba shi kariya ba ma wanda zai tsoma baki ma balle ai ta kawo cece ku ce da wanne isa ya faɗa da wanda bai isa ya faɗa ba da waye da waye wanda muke karatu ɗaya da muke karatu da su aji ta suke su suke samu limanci sun shiga kulle ta ne domin samu limanci sai nake limanci kuma limanci a can saudiya mana ya shiga kuleta ƙur'an ne ko kuleta shari'a domin ya samu limanci eh aikin wannan aikin layin da ya bi to in ya gama zai samu limanci saboda an zo an zo batun limanci daman da wani qur'ani kaga ai a kuma li kitabillah ai kaga za abin nan kuma hatta abin nan da ake ai mutum zai ɗan samu kaso sun ba abin da kan ba harkar ka bane ba za ka sa baki ba in masu karatun boko suna sa baki ba za ka sa musu baki ba in masu karatun addini suna sa baki mai boko ba zai sa musu baki ba aka kaida ba a duk ya shi yasa za ka ga da wanda yayi da wanda bai ba kowa ya tsoma baki a harkar addini za ka ke ganin mu ana ka dinga jin fatoyi daban-daban a ce malam wani ya ce malam wani ya ce da yake kowa malami da wani zai iya jan larabci da wani ba zai iya jan hadisin da larabci ba sai da ya faɗe shi da yarensa duk malami da wanda zai zo ya ce to amma su ba malamai bane sai dai sun zauna da malamai sun ji abin da malamai suke cewa duk jahilai ne waɗannan duk inda ba ɗaure mu addini gindi ba haka za ga ana ta kuma matsaloli ne suke ta faruwa matsaloli ne suke ta faruwa ka duba ka ga gidan soja ba ka ji wani hainiyar a gidan soja ba ka ji saboda imam imam ne kafin ci wannan imam imam ne duk wani duk malintar mutum a gidan soja duk malintar shi in dai ba yana bangaren imam bane to ba zai yi fatawa ba imana eh ba zai yi ba ba aikin shi bane ko mai ya zama ba aikin sa bane so ga wanda gwamnati ta dauka shine imam din su shike kaza da ofis din shi a masallaci da komai abin da ya shafi addini shi zai yi isa ba za ka dinga jin akawal a gidan so gaskiya ne ba za ka dinga jin waɗannan abubuwan ba kuma ku lura da kyau to me yasa ba za a ba za a yi cikin abin ba ka zo wani haine gidan soja imam imam ne wanda yake bangaren imam yana bangaren imam wanda baya bangaren imam to baya bangaren imam da ka ba zai fatawa kan kan abin da ya shafi addini ba a gani ba zai yi ba kuma duk malinta shi ilimin ya zo yana hudu ba dole bi su da ai ba bangaren yake ba haka za ga limai yana hudu ba ga janar su ne ga waye ga waye ga waye dole su saurara mashi aikin sani to haka ake rayuwa amma a ce kowa zai sa wani ma shi da ƙur'ani masu wata ramala mu dawo karatu mun dan shiga wani gefe ko an sa'id bin musayyib an sa'id bin jubair <clears throat> anna abdullahi bin abbas yace lalle sa'id bin jubair yana cikin manyan manyan almajiran abdullahi bin abbas in dai ga dan ta sa'id bin jubair to abdullahi bin abbas ne in dai kaza an ce eh, ikirima to abdullahi bin abbas ne maula abdullahi bin abbas ne in dai kaza an ce nafi uh-huh, abdullahi bin umar in dai kaza an ce abul aliya abdullahi bin mas'ud to akwai fitattun malamai eh, sahabbai da ɗalibansu sun shahara cewar wane da wane da wane ɗalibin wane ne baya hana cewar mun karanta na fiye karatu a wurin wasu amma za ga ƙilla ne abdullahi bin abbasin raqada ya kwanta bacci sun masta ya ƙaza sannan sai ya farka faƙalar da khadimi sai ce ma bawansa in zurma sana'an na duba mun waje mai mutane suke yi wa huwa yawma izin ƙanar zahaba basaru a lokacin ya makanci subhanallahi al'afin abdullahi bin abbas ya makanci ya rasu ido kulwari da kyau kulwari da kyau wani yare wa huwa yawma idhin qad zahaba basar ba su ce wa huwa yawma idhin a'ma ba to ai malami isa ko na sake fasara cikin gaggawa wa huwa yawma idhin qad zahaba basar ya rasa ido ai ba a cewa makaho a fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Abdullahi ibn Abbas sai suka ce qad zahaba basar ya rasa idansa ba su ce wa huwa a'ma ba ya makance ba kun fahimci ya rasa ido wa huwa yawma izin kada zahaba basar a lokacin ya rasa idonsa kun fahimci magana ta da ke ko ya rasa ido saboda shekaru sun ja ya ce shi ba zai iya zama maka ba dan da salama ya koma ga Allah ya dawo maka ne da rasuwar shi ta kusa ya ce kai yana tsoron zama maka domin maka Allah ta'ala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzbi min azabis duk wanda yi nufin zuciyar shi ta raya mai ya aikata barna a makka za mu ɗanɗana mai azaba ba wai wanda ya aikata ko ya fara shirin aikatawa ba makka kenan wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi daga sai ya koma ta'if ce zaman ta'if zai fi mai sauki akan zaman makka to kuma makkan nan a yau ita ce waɗanda ake kira tikari waɗanda ake waye suka mai da ita wurin baɗala wurin badala ta sai da kayan ɗakin ta tafi makka yimmi yimmi ta tafi ta tafi umara wai amma ba za ta dawo ba sai bayan hajji yimmi ku fahimci maganar da kyau ba mun ce duk waɗanda suke zama a can ga abin da suke ba amma dai me suka je ina ce burin maji haji ya sallah to in ya sallah ba sai dawo gida ba to ta je ta yau shekara uku ba ta dawo ba me ake yi kuma suna da wasu shaidanin malamai da suke ɗaura masa aure a ce ai tana da miji a gida ya ce ai ruwan maliya ya raba wa shi mijin yana Najeriya ko ita kuma matar to tsakanin su ai ce kuma eh to shi wannan ruwan ya raba auren eh eh <laughs> daga ce shi ma malam nashi da ya bari kaga ruwa ya raba kenan malam ba a bunna maka gari ne mai daraja ba a barna a ciki ba kuma a yi niyyar barna a ciki abdullahi bin abbas ya ce zai koma ta'if sai ya ce da bawansa ya duba mashi ne mutane suke yi fazza habal khadim sai bawan nashi ya dan fita waje sun maraja sai ya dawo faƙali sai ya ce ƙadar sarrafa nasu min asumai ai mutane sun idar da sallah asuba ayan idar da sallah asuba dukkan mutane na sana ta fitowa daga masallaci fa qama abdullahi ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya mike fa autara sai ya wuce sun masallar subha sannan sai ya sallaci asuba wannan jira ke ko kun ga yanzu asuba alfijir ya to har ma wasu masallata idar da sallah kuna ji da kyau ko sai kuma ya yi wutiri sannan sai sallah asuba dama sunan babun babul witiri ba da alfajiri witiri bayan alfajiri yake A قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عبد الله بن عباس بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن قد بعد الفجر wato malik idan yana tattaro maka maganganun sahabbai da tabi'a akan matsala guda sai ka ga kashin wai an yi saɓani ne yake koro dalilai a fakaice ko ku a zunzurutun ilimi yake baka ka fahimci magana ta da ke ko wasu suka ce a'a ba a yin wuturi bayan alfajiri ya keto ba a yin wuturi bayan alfajiri ya keto saboda hadisin da yake cewa ala la witira ba da tsolin alfajar ku saurara ku ji ba a yin wuturi bayan alfajiri ya keto ba a yin wuturi bayan alfijir ya keto to da malik ya ta sai ke koro maka ayyukan sahabai da tabi'ai cewar sun yi witiri bayan alfijir ya keto ta eh yanzu ya kenan mutum zai yi sai suka ce wannan hadisi alala witar ba da tulu alfatar a sanadin shi akwai abu harun al'anasi ya ce ba a hujja da shi ɗaya kenan sai na biyu suka ce alala witar ba da tulu alfatar hadisi in ya ce da ire-irensa suna magana ne kada mutum ya mayar da yin wutiri bayan sallar alfijir kun lura kada mutum ya mayar da wutiri bayan sallar alfijir amma wanda ya manta ko wani abu ya shagaltar da shi ba da gangan ba ya halatta ya wutirin shi bayan sallar alfijir bayan fudowar alfijir saboda Allah ya ce man nasiyal witra aw ma'anun fali falyusallihi idza zakara duk wanda ya manta da witiri ko kuma ya yi bacci bai yi witiri ba to ya yi witirin a duk lokacin da ya tuna falisallihi iza zakara ya yi witirin a duk lokacin da ya tuna hadisi na rawar abu daud to haka yanzu a duk lokacin da ya tuna sai ya tuna bayan sallar bayan huduwar alfijar haka sai ya yi shi a lokacin sai ya nuna hadisan gaba ɗaya ba su ci karo da juna ba ta ina ne ba su ci karo da juna ba hadisin da ya hana yin wutiri bayan alfijir ya keto yana magana ne kada mutum ya mayar da yin wutirinsa kullum bayan huduwar alfijir amma hadisin da ya nuna ana yin wutiri bayan huduwar alfijir yana magana ne kan mutumin da kawai mantuwa ne ko bacci ya ɗauke shi ba ɗabi'a shi ba ne, ba halinsa ba ne, kuma baya son ya mai da shi halinsa to har idan irin wannan ba zai wuce so ɗaya so biyu ba ko a wata ko a kaza haka to irin wannan ya halatta saboda gashi mun karanta abdullahi bin Abbas ya yi wuturi bayan huduwa alfijir sannan kuma ga mali ya ce annahu balagha anna abdullahi bin Abbas. bayani ya zo mai cewar abdullahi bin Abbas ɗaya wa ta bin samit da ubada dan samit biyu wannan cikin tabi'ai kenan abin da cikin sahabbai kenan wal qasim bin muhammad da al qasim bin muhammad muhammad bin abubakar siddiq Al-Qasim ibn muhammad shi muhammad dan abubakar siddiq ne shi al Al-Qasim kaga yana cikin tabi'ai wa abdullahi bin amir bin rabi'a da abdullahi bin amir bin rabi'a kada autaru ba'da al-fajr duk waɗannan da aka ambata sun yi wutiri bayan al-fajr yake to sahabbai da tabi'ai duk sun yi wutiri bayan kuduwar al-fajr wa da sani an malikin an hisham bin urwa an abihi أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر malamin malik a wani hadisin shine abdullahi shine hisham ibn urwa wanda ya rusu shekara ta 144 an abihi daga babansa shine urwatu ibn zubair wanda ya rusu shekara ta 94 yake cewa abdullahi ibn mas'ud ya ce mai abdullahi ibn mas'ud ya ce ma ubali ni ban damu ba ba zan ta da hankali na ba lau'u ƙimar salatul subhi inda za a iqama ta sallar asuba wa ana utir a lokacin ni ina wutiri ba zan damu cewar na abin an ta da sallar asuba ta da ikama a lokacin ni ina wutiri kaga ya nuna kenan yana da fahimta za a yi wutiri bayan alfijira ki to daya bai ce ban damu an ta da sallar alfijir ni kuma in kabbara wutiri ba a'a ya fara wutirin sai kuma aka ikama ta biyu baya amma yin ikama za ta zo bai yi wutiri ba to kuma ba magana wutiri kwana jiri da ce ko in aka fara ikama to kuma ba magana wutiri to amma yanzu ya fara wutirin ne sai ikama ta zo sai ya cika wutirin sai zai musalla قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوم إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسقطه عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح wato malik ibn anas imamu la'ima imamu darar hijira sai ka ga zubin da imam muwatta za ka daɗa fahimtar malintarsa ku lura da kyau wancan hadisin da muka karanta hadisin annahu hadisi na biyu annahu balaghahu bayani ya zo masa ya kawo sanadi ya kawo sanadi shi ba anna abdullahi ibn abbas wa ubata ibn samit sai ya nuna abdullahi ibn abbas mun karanta sanadi a hadisin farko da ya ce ma sai ya duba mashi me mutane suke kullura da ke ko to yanzu sai sahabi na biyu shine ubata ibn samit malik bai yi karatu gabansa ba ko shi sa yace balagahu, to shine yanzu ya kawo mana isnadin ubada ibn samit din bayan can ya kawo shi babu isnadi shine yanzu ya kawo isnadin yace an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id annahu qal ce, kana ubadatu ibn samiti ubadatu dan samit ya kasance ya ummu qauman yana wa mutane limanci shine liman a masallacin su fa kharaja yawma ila subhi sai wata rana ya fito zai bada sallar asuba yana shigo masallaci fa aqama al-mu'adhdhin salata subhi sai ladan ya tada iqama sallar asuba ato ba ga liman ya zo ba liman ya zo sallah ta zo kowa yajin kiriya ji ana yi shi yasa ba a cewa liman ya ina liman ina liman kuskure ne kuskure ne ka ce ina liman ina liman ba a yin wannan in ba kun ga ya ƙara ƙarawa da ba a saba irin ta ba kullum da kyau ko idan an ce biyar da rabi za a yi to kuskure ne wai biyar da ashirin da bakwai ku dinga duba ko biyar da minti biyu da rabi da minti biyu ba za ku duba ba saboda ku lura da kyau shi liman in ya zo baya jira to tun ba baya jira dole ne ya ƙara lokaci ina ji na taɓa muku wannan maganar ku lura da kyau liman in ya zo baya jira to tun da ya san baya jira ya zan yana zuwa za a tashi shi yasa wani lokacin sukan kara lokaci minti ɗaya minti biyu domin kowa dai ya hallara amma kai da kake mamu ni da nake mamu sai mu je tun da wuri don ba za a jira ka ba so haka kar mu dinga zirga zargin limama mu akan sun ƙara minti ɗaya minti biyu suna yin wannan ne domin kowa ya gama hallara dan da liman ya zo za ga an tada kabbar ubada ibnu sami yana zuwa sai ladan ya tada iqama fa askatahu sai ubada sai ubada ya ce yi shiru eh a to limin yayi sai ce yi shiru ma shi ne number one in maxwell yawa shugaban kasa shi ne number one ctv shi kuma liman shi ne number one a masallacinsa muna zo sai ce ubada ya ce da shi yi shiru hatta autar har ya ubada sai yi witiri da shi a masallacin fi masalla bihi musu ba sannan sai ya ka sallaci sallar asuba a eh yana da kyau sosai da wacce ikama ne ai farawa yi farawa yi sai ce yi shiru magana tana da matukar don gara mutum ya ce ana ikama a abin nan to kun ga yanzu kenan ubada bin da ya yi wuturi bayan sallar asuba bayan alfijir ya keto ya yi wuturi bayan alfijir ya keto ƙalawa da sani a malikin an abdurrahman bin qasim annahu qal samitu abdullahi bin amir bin rabi'ata ya kul inni la utiru wa an asma ul iqama aw ba'd al fajr yashku abdurrahman ay zalika qal dama a wancan hadisin ba an fadi an fadi abin nan bane abdullahi bin abbasin daya da ubada bin samit da alƙasim bin muhammad da abdullahi bin amir bin rabi'a hudu ba su aka ambata ba kuma gaba ɗaya malik bai kawo sanadin ba a hadisi sai ce annahu lagahu kuna jina da kyau sai muka ce ai a hadisin isnadin abdullahi bin abbas mun kawo shi hadisin farko to sauran ne yake koro isnadin su ku da kyau hadisin da muka karanta وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عبد الله بن مسعود قال دم عبد الله بن مسعود cikin lissafin waɗancan da muka ambata ko to amma hadisin da ibiyo bayansa shine hadisi ne ya kawo isnadi na hadisin Ubada ibn Samit to yanzu kuma gashi ya kawo hadisi na isnadin Abdullahi bin Amir bin Rabi'a yace an Abdurrahman bin Qasim daga Abdurrahman dan Qasim Hannun ƙwal ya ce samaytu Abdullahi bani Amir bani Rabi'a ya ƙone na je Abdullahi bani Amir bani yana cewa inni la'uturu. Ya ce lallai ni tabbas wallahi ina yin witiri wa'an Asma'ul iƙama. A lokacin ina jin an fara iƙama amma kuma sai in ci gaba da yin witiri na. Auba'adal Fajiri ko kuma ina yin witiri bayan Al-Fajir ya ke to ko ko ba a fara iƙama ba. Sai Malik yace ce ya shuku Abdullahrahman. Abdulrahman ibn al-qasim yana yin kokonto ayya zalika qal wai a cikin biyun nan wanne shi abdullahi bin amir bin rabi'a ya faɗa shin ya ce inni la utiru wa ana asma'ul iqama ko kuwa inni la utiru ba'da al-fajr wanne ya faɗa shi yasa ya kawo ruwayoyin duka biyu shi yasa cikin baka biyu ya shiku abdulrahman ayya zalika qal yana kokwanton wanne aka faɗa shin wa ana asma'ul iqama ko ko ba'd al-fajr ku duba ga yadda magabata suke tahriri na alfaf suke bayanin lafuza domin hukunce hukunce suna ginuwa akan haka قال وحدثني an malikin عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع bin القاسم Yaqul, محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر kunga duk waɗancan da mali ya kawo su ya ce annahu balagahu bayani ya zo masa kaga duk ya kawo isnadin su daga nan kuma sai kawo fatawashi ta ƙarshe an abdurrahman bin qasim annahu shi abdurrahman bin qasim sami'a abahu ya ji babansa abdurrahman ibn qasim daya alqasim ibn muhammad biyu muhammad ibn abubakar siddiq uku malam kaji isnadin ya za a yi malamin ka ya fito daga cikin waɗannan gidaje baka ji karatun ya sha bambam ba ina son ku lura da kyau daga cikin malaman malik akwai jika sayin na abubakar shi ne waye shi ne abdurrahman ibn al-qasim shi al-qasim ɗin ɗane na muhammad shi muhammad ɗin ɗane na abubakar kenan abdurrahman jika abubakar ne na biyu shi muhammad ah. eh. ban kiyaye shi ba eh. ban kiyaye shi ba to kaga yanzu a ce eh, abin nan kowa ya san gida ne na malinta da natsuwa kun fahimci magana ta da ke ko su za ga daidai gwargwado malamin da ya fito daga gidan shi adan ba za ka auna shekarunsa da karatun ba sai ga karatun ya girma shekarun kullum da ke akwai wanda ke da ganin shi karatunsa ya girmi shekarunsa don a shekarun shekarun bai kai na wannan karatun ba akwai wanda yake da karatun da shekarun tare suke tafiya akwai kuma wanda yake shekarun sun karatun ya girmi shekarun ko shekarun ya girmi karatun da sauransu to da mali ya kawo gaba daya ya kawo ayyukan sahabbai abdullahi bin abbas daya ubada bin samit biyu abdullahi nan abdullahi bin mas'udin uku kullum da ke ko sai kuma ya biyo su da maganganun tabi'ai da ya gama kawa kala maliku rahimahullah sai yanzu zai yi fakanasa ta cikin atba'u tabi'in wa inna ma yutiru ba'da al-fajr man nama an al-fajr wala yanbaghi li ahadin an yata'ammada zalik hatta yad'a witrahu ba'da al-fajr shikenan qala malik rahimahullah wa inna ma yutiru a al-fajr abin sani kawai wanda zai yi wutiri bayan alfijir ya fito man nama an al-wutri shine wanda yi bacci bai wutiri ba wala yanbaghi li ahadin bai kamata ga mutum ba an ya ta'ammada zalik ya dinga yin gangancin haka ya ganganta yin haka kawai ya bar wutirinsa sai bayan alfijir hatta ya ba hu ba a alfajiri har ga ya sanya wutirinsa bayan sallar alfijir ba a buƙatar wannan bayan alfijir ya keto ba bayan sallar alfijir ba bayan alfijir ya keto to kun ga mali gaba ɗaya ya tattara maganganun kenan da waɗanda suka ce ana yi da waɗanda suka ce ba a yi sai ya haɗa maganganun ya kawo dalilai na waɗanda suke an samu cikin sahabbai an samu cikin tabi'ai duk ana yin wuturi bayan alfijir ya keto to amma kada mutum ya mayar da hakan shine ɗabi'arsa kuna ji da ke ko kawai idan wuturi ya idan bacci ya kwace mutum ne wani abu shi kenan sai ya yi saboda haka sai mu ki an ga karanta hadisai da suke magana ba a yin wuturi bayan alfijir kuma ka ji wannan za ka fahimci abin da ake nufi kada mutum ya mai da yin wuturi bayan alfijir da gangan shine halin kamar wannan shine lokaci na wikiri wani amma mutumin da ya makara ko wikiri ya kufce masa ya samu ya yi shi a wannan lokaci kamar yadda sahabbai da tabi'ai duk suke yi daga hudu alfijir sai kuma raka'atai alfajiri raka'atai alfajiri ake cewa ba a cewa raka'atan alfajiri in dai ba da hausa ko mutum yake ba ya ce raka'atan alfajiri a'a ai da nunun ba su haduwa raka'atal fajiri ko raka'atai alfajiri kullura da inda da larauci ne haka ake cewa kamar da ba a ce ayatul kursiyu sai da ayatul kursiyi inda larauci ne ayatul kursiyi mudaf da mudaf ilai babu ma ja'a fi rak'atay al-fajr babin da izo zai bayani kan abin da ya shafi rak'atay al-fajr idan aka ce rakatai alfajiri su ne raka'o'i biyu da ake yi bayan sallar asuba bayan alfajiri ya keto raka'o'i biyu bayan alfajiri ya keto kafin sallar asuba bayan alfajiri ya keto shi ne zaɓaɓɓen lokacinsu kafin sallar asuba a wannan lokaci ake yin su anasalama ya ce khairu mina duniya wa mafiya raka'at alfajiri khairu mina duniya sun fi duniya gaba da alheri da abin da ke cikin su ba karaman nafilfili ba ne nafilfili ne masu cike da albarka kun fahimci magana ta da ke ko masu abin nan mutum ya yi raka'o'i guda biyu kafin alfijir ya keto kaga yanzu ya dan womi din kansa ya dan taza kan shi kaɗan ta da idan ya je ya hau sahu liman ya ja bakara ya raba ta biyu eh eh ka ba za kuma zuwa masallacin ba ko liman ya ja yusuf raka a farko raka a tv ya ja hajji umar haka ike yi ba wai ya taɓa yin haka ba haka yake usman bana affan duk duk magabata sun fahimci faɗin allah ta'ala wa ƙur'an alfajiri shi gaba ɗaya gaba ɗaya sallar asubahin aka kira da sunan qur'anul fajar wa qur'anul fajari, inna qur'anul fajari kana mashhuda gaba ɗaya sallar asuban aka kira ta da qur'ani ma'ana ana alamta maka qur'ani ake so a karanta sosai a sallar qur'ani sosai ake so a karanta isa kake ganin magabata suna shi yasa kaga aka ce wa tatwilul qira'ati fi subhi wa dhuhr da tsawaita karatu a sallar asuba da sallar azhar kuma na asuba ya fi tsawo yasa ga sai ka kaddamar da raka'o'i guda biyu a khafif takaitattu domin ka zo aka fara sallar asuba kuma a abin nan fajiri tana da falala tana da matsayi sosai da sosai tana cikin arrawati na filfili waɗanda ake so a yi su a kullum ta da ya kubuce maka ƙala wa haddasa an malikin haddasa ne an malik an nafi'in abdullahi bin umara an bin umara أنه قال أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وحدثني عن مالك عن نافع شين ماله مالك أنا نافع مولى بن عمر كنا عندي رسول كرات الأديد شعب بكوي an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar wanda ya rasu ya karata 73 ya ce an na hafsa lalle hafsa zau hmm? an na uktahu hafsa ko an na hafsata na ka yi na gaba na gaba an hafsata lallai hafsa zaujan nabiyu sallallahu alaihi wasallam akhbaratu hafsa mai ɗakin manzo Allah ta karantar da shi ta ba shi labari sai malamai suka ce a wannan hadisi akwai ruwayatu sahabi an sahabi ta ina an hafsa sai imam suyuti ya ce ni kuma na ce akwai ruwayatu akhin an akhihi eh diddai eh diddai yana duk harji suke ta fitarwa sahabi ya roito a wurin sahabi domin matsalar ita ce an saba tabi iya roito a wurin sahabi to ka kiyaye da kyau sahabi yana roito a wurin sahabi kullura tabi yana roito a wurin tabi tabi yana roito a wurin sahabi shine asali sahabi ya roito wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to amma aka samu sahabi ya roito wurin sahabi kamar wannan kenan abdullahi bin umar sahabi ne hafsa sahabiya ce sai ya ruwaito wurin sahabi ya ruwaito wurin sahabi lalle hafsa mai ɗakin manzo alaihi sallama ta ce da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance kana ya kasance idza sakata al muazzinu an al azan idan mai kiran sallah ya shiru ya kammala kiran sallah kun ga ya nuna yayi shuru ya kammala kenan li salatu subhi a sallar asuba in ladani na kiran sallar asuba ya kammala kiran sallar asuba sallar ka'ataini sai shi manzo Allah sallallahu a lokacin ya sallaci rak'o'i biyu khafifataini gajeru guda biyu gajeru guda biyu qabala an tuqama sala kafin a tsaye da sallar asuba haka na sallama ya kasance yake ya faɗa da bakinsa kuma ya aikata da ayyukansa sallallahu alaihi wa alihi wa sai ya salla raka'a biyu gajeru guda biyu qala da sani an malikin an yahya ibn sa'id an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qalat إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا an wa haddathani an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id anna aisha lalle aisha zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yukhaffifu rak'ati al-fajr wallahi yana gajarta yana gajarta yana taƙaita sallar asubahi guda abin nan rako'i biyu kafin sallar asubahi hatta inni la aqul har ni ni in ji Aisha ni nake cewa aqra bi ummil qur'ani am amla wai ya ma karanta fatiha kuwa a sallolin nan ko bai karanta ba kenan a gida yake yi ku lura da kyau kenan a gida yake yi tunda dan a gida yake yi ne ta bada wannan bayanin inda a masallaci yake yi to ai masallaci wurin mata daban wurin maza daban ma'ana yana yi raka'ati alfajiri ne a gida sai ya wuce masallaci asali na filfili ana yin su ne a gida kamar idan muka faɗa a farkon kiyamar ramadan so raka'ati alfajiri ana yin ta ne a gida kuma ana gajarta ta sai malamai suka ce abinda aka ruwaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantawa a raka'atai alfajiri abin da aka roito bayan fatiya abubuwa biyu aka roito wana jina da kyau ko dai ko dai ayatul islam ko kuma suratul ikhlas wana jina da kyau ko ko dai ayata al-islam ayoyi da suke magana kan musulunci guda biyu ko kuma surata al-ikhlas ko kuma suratul ikhlas guda biyu su yake karantawa bayan fatiha su aka fi sani ya roito ya lizanta a sallolin asubahi in ya karanta fatiya a raka a farko sai ya karanta ƙulu amanna billahi wa ma'unzila ilayna wa ma'unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma musa wa isa wa ma utiya na min rabbihim la nufarriqu la nufarriqu bayna min wa nahnu lahu muslimun kun ga ya fito sai ruku'i aya ɗaya kenan a raka'a ta biyu sai ya karanta kuliya bayan fatiha kuliya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bi shay'in wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun yasa suka kira su da suna ayata al-islam a raka'a farko qulu amanna a raka'a ta biyu qul ya qul ya ahlul kitabi wannan ta bangaren ayoyi kenan wani lokacin kuma bayan fatiha yana karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko a raka'a ta biyu ya karanta dama suratul ikhlas kul huwallahu ahad dama su biyu su ai kira su ana kiran suratul ikhlas suratul zumar ana ta suratul ikhlas suratul zumar ana ta suratul ikhlas ah, khalisan lahu dini ko kaga qul ya ayyuhal kafirun suratul ikhlas domin a ciki akwai la a'budu ma ta'budu ba zan taba bauta ma abin da kuke bautawa ba Kulura lura la a'budu fili ne mudari'i ya biyo la annafiya ya dullu ala al'umur ba zan taba bauta ma wata akid ba zan taba bauta ma abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu kaga bai ce wala antum ta ta'buduna ba wala antum abiduna dan zai wata rana su bauta mai abinda ni nake bautawa ni ba zan bauta ma abinda kuke bautawa ba yake ce musu amma wala antum abiduna ma'abud ku ba ku bauta ma abinda nake bautawa zai yi nan gaba ku bauta mishi amma da yawa nan gaba sun bauta mishi so zubin ayoyin qur'ani yasa ko waje na faɗa in dai kana so ka ɗanɗani musulunci ka karanta shi da larabci wanda za ka karanta shi da wani yare ne da ba larabci ba ba za ka ji zaƙin shi a bakinka ba saboda wasu yarurrukan ba su da faɗin yaren da za su faɗi babu yare a duniya da yake da zubin kalmomi da zai fito maka da ma'anonin ƙwar'ani babu shi in ka ɗauki yaren ka sai ga ya fi turanci ma faɗi imana eh turanci wanda kake magana da shi ka kira da sunan yiwu namiji mace yu sabanin yaranka yaranka in namiji ne za ka ce da shi a kai in mace ce fa ke kaga a yaranka ka bambanta amma a yaran bature bai bambanta ba duk kaga ya nuna yaranka ma ya fi shi ya faɗi kenan kuma ci magana ta da ke ko to wannan hausa ka faɗa an da za ka ɗauki yarbanci ka ɗauki nufanci duk za ga akwai waɗannan faɗin da yake da shi wanda yake ma turanci bai da shi ina fata mun fahimci to haka za ake buƙatar mutum ya ɗanɗana da larabci zai to saboda haka waɗannan abin da anan sun mai fi yawan karantawa kenan ko dai ya karanta eh, abin nan ƙulu amanna a raka a farko bayan fatiya raka a ta biyu qul ya kitabi bayan fatiha ko kuma a farko bayan Fatiya. qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan Fatiya. qul huwallahu ahad wannan a raka'a alfajiri sannan sai ya fita kuma zuwa sallar asuba wani ba yana nuna lazim ka karanta waɗannan bane amma dai su aka fi abin nan kuma yana da kyau mutum ya lizumce su din inda abin da ya gano sallam ya lizumce su to yana shi ake kira da sunan sunna a babu al-ahkam abin da salama ya lizinci yin su amma bai ce a ba su ya kira da sunan sunna amma abin da salama ya yi so ɗaya ko so biyu shi wannan ana kiran shi da sunan ya halatta ne dan da bai yi ba da za ka ce bai halatta ayi yi ba kullum sai aka rawaito ya taɓa yi so ɗaya sai a ce ya halatta ba za a kira da sunan sunna ba kun bayanci yarurrukan da malamai suke amfani da su قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر دغ شريك بن عبد الله بن ابو نمر وندي رسو يكرا تا 144 عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن يجي انه قال ياتي سمع قوم الاقامه ودان su mutane cikin sahabbai sun ji iqama ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iqama sai suka miƙe kuma suna sallah suna jin iƙama sai suka tashi suka fara sallah kenan ba wai suna sallah ne ikamar ta zo ba ka riƙe sami'a qaumun al-iqamata faqamu waɗansu mutane sun ji iqama sai suka miƙe yusalluna suna sallah fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito ya same su suna sallah fa qala sai ce as-salatani ma'an sallah biyu kuke yi a haɗe as-salatani ma'an sallah biyu kuke yi a haɗe kun ji an tada kama kuma za ku tashi kawo raka ta alfajiri sallah biyu kuke yi a haɗe sallah biyu kuke yi a haɗe yanzu annabi salama yana musu musu ne ko yana tabbata musu yana musu inkarin abin da suka yi yana musu inkari kuna jina da ke ko saboda haka ba wata nafila da ake yi a lokacin da aka ji ikama babu wata nafila da ake yi a azahar ko la'asar ko kowace nafil a sallah wai nafila ce da ake yin ta bayan an fara kama babu ita ana yin nafila ne kafin a fara kama amma kawai ka ji an fara kama kawai sai ka tashi ina fata mun fahimci wannan da kyau zaka yi ba maki ire-iren waɗannan ina jin wannan jumar ta ne ko jumo'i dai nan a nan wajen uku din nan kawai an fara an tare kama abin nan ladan ya fara kiran sallar kawai sai ga wani ya tashi yana nafila ba wai ya shigo masallaci ne ya fara ba za ka dinga jin abin da malamai suke yi kamar a'a ta yaya ba wai ya shigo masallaci ne ya fara sallar ta su ta yi daidai da kiran sallar liman ba a yana zaune sai aka fara kiran sallah kawai sai ya miki to shi sa malam yake nuna a nasu ne ce a salata ne ma'an sallah biyu lokaci guda wa zalika fi salatu subhi wannan magana da yi musu al-sallar asubahi ne fi rak'atayn allatayn qabla subhi a raka'a biyu nan da ake kafin ai sallar asuba saboda haka saboda haka da zaran ka kammala alwala sai ka rak'ata al-fajr ɗinka a gida sai ka kama hanya zuwa masallaci قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر fatatu rak'at al-fajr faqadahuma ba'da an tala'at ash-shams a fasara abdullahi abin malik yake cewa bayani ya zo mashi cewa anna abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar a raka'at al-fajr kun ga raka'at al-fajr raka'a biyu da ake yi kafin sallar asuba sun wuce mashi, sun wuce mishi bai samu yayi su ba faqadahuma sai ya yi su ya rama su ba da an fala'aci shamsu bayan rana ta fito ba wai ya rama su bane bayan an idar da sallar asuba ba bayan rana ta fito saboda bayan sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nafila kuna jina da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana nafila bayan sallar asuba kuma ya hana nafila bayan sallar la'asar ba a nafila bayan la'asar ba a nafila bayan asuba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba a yi yanzu wannan hani ne da annabi sallam ya hana yin nafila bayan asuba ya hana nafila bayan la'asar wani sallam ya ce wa ma na haitu kuma anhu fajtanibuhu duk abin da na hana ku ku nisance shi wa ma amartakum bihi fa'tu minhu mustata'tum abin da na umarce ku da shi ku zo gwargwadon ku tambaya ta anan ita ce bayan sallar raka'a biyu bayan asuba da bayan la'asar hani ne ko ba hani bane hani ne eh kenan yin raka'atayil fajri yin salloli biyu kafin sallar asuba umarni ne ko falala ce eh ba umarni bane falala ce ba umarni bane dan umarni ne kaga zai zama sallar farilla nawa kenan shida kenan wani falala ce kenan ba umarni bane to kaga yanzu ba za umarni da hani in sun hadu shine ake cewa ya za a yi su wana shi da ke ko umarni da hani in sun hadu shine ya ake ya za a yi su kamar mutum ya shiga masallaci bayan wannan lokutan bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar ya shiga masallaci yanzu ya zai zai zauna ne ko ko zai raka atil fajir ne shi zuwa wasu malaman ba sa shiga masallaci bayan la'asar saboda an sulama ya hana kuma ya ce in mutum shiga masallaci kada ya zauna su ya raka a biyu kuna jina da yake ko to tambaya ta ne raka'atai fajr umarni ce ba umarni ba ce balle ka hada ta ina fata mun gane wannan da kyau to tun da ba umarni bace akan me zaka yi ta bayan sallar asuba na'am wani mutum ya shigo masallaci an idar da sallar asuba sai ya miƙe yana yana sallar raka'a biyu sai rasulullah ya ce da shi me sai ya ce mai wannan da hausa kenan ko ya larabcin hadisi yake ana salon ce yi asubuhu arba'an ku lura asubuhu arba'an asuba kake yi raka'a hudu asuba kake yi raka'a hudu me yake nuna kenan yana mai inkari ne yana mai inkari ne asuba kake yi raka'a hudu sai ya ce ai raka'a ta alfajiri eh. sai rasulullah yi shuru bai ce to ba sai yi shuru ya janye magana shi da ita farko bai janye ba ku lura da kyau bai janye ba saboda haka kada mutum ya kada mutum ya dauki da marawai yana ganin kamar sunna ce wa in bai samu ka a fajiri ba zai miƙe yi bayan sallar asuba hanya mafi sauki kai ta bayan rana ta fito saboda annabi ya hana yin nafila bayan sallar asuba a hani kuma yayi yanzu wannan abin da ya faɗa ba shi ba ne asubu arba'an asuba kake raka a hudu kun fahimci wannan da ke ku ka ga nuna akwai nauyi na inkari da yake mushi haka ba za ka yi hujja da hadisin cewar ai mutum zai iya rama ta bayan sallar asuba ba kawai abin da ya fi maka zama dirshan ya fi zama mai kwanciyar hankali shine rama ta bayan rana ta fito daga cikin magabata abdullahi bin umar haka yi ba ga shi mun karanta ba abdullahi bin umar ya yi haka bayan rana ta fito amma karka ka ɗauki cewar sunna ce wai ka yi ka yi alfajiri bayan an yi da sallar asu kar ka dauki shi wannan sunna ce ko da wani ya faɗa ko da wani ya faɗa hakan to shin wannan ita ce magana mafi rinjaye mafi ƙarfin dalili na farko dai asalin ma hadisin da ake kafa hujja da shi ga ayat da yaso yace asubu arba'an asuba kake raka hudu imam tirmidhi ya kawo hadisin al mubaraka furi a tuhfat al ahwaz yayi magana mai fadin gaske a sharhin tirmidhi akan hadisi Ya yayi magana gamsasshiyar magana sosai da sosai al mubaraka furi wanda ya sharhin tirmidhi sharhin tuhfat al ahwazi وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع بن عمر دقى عبد الرحمن بن قاسم القاسم بن محمد شي القاسم بن أنه شي القاسم صنع مثل الذي صنع بن عمر شي ما يد عبد الله بن عمر أن ينيي ya rama raka'atai alfajiri ba da tulu'i shamsi shi ma haka yi aga haka sahabbai haka tabi'ai suke yi karama bayan rana ta fito ya fi maka a kan ka ce za ka yi bayan asuba domin an hana yin sallah bayan asuba hana sallah da aka yi bayan asuba kuma manzo sallam ne ya hana wasu sun dauka malikiya ne suka hana rudin da wasu suke samun kansu kenan sun dauka wai a malikiya ne ba a yin sallah nafila bayan la'asar kuma ba a yi bayan sallar asuba saboda ka bari su saba mata su yi bai san cewa annabi sallallahu ne ya hana ba isa sahabbai da tabi'ai suke yi bayan rana ta fito ta fito kuma kun lura da makaranta hadisin bilal a farko da aka ta da da anasulama suna tafiya sai bacci ya dauke su sai ce bilal ya kula da asuba za su kwanta sai bilal shi ma bacci ya dauke shi don shi suka farka amma sai ya rakaita alfajiri sannan ya kawo sallar asuba kun lura da kyau ko dalilin ka akan yin rakaita alfajiri bayan rana ta fito ya fi karfin dalili idan bacci ya bashi mutum ya samu ya sallah su bayan da ya sani ba idan ya zo yin sallah su bayan da shi zai raka ta da kudu ko kuwa sai baya shi mai iziya cewa i mai iziya cewa i za ka kallaci lokacin za ka kallaci lokacin kafin rana ta fito za ka samu wadatattun ƙosassu raka'o'i hudu e ita sake raka'atul fajiri sai ka kawo raka'a ba ka yi faɗa ba wannan ga wanda bai samu ya yi abin da mutum shi ne wasu maganganun da malamai suka faɗa mu dine musu hawan kawara cewar ai magana ba hujja ba ka mutum sai je kwana a ciki dan sai hujjar ta zo kuma kaga kayi dimus amma in cewa kai kai baka san dalilin ba sai wani ya kawo dalilin sai ka ce man cewa ne ban san dalili ba kuma yanzu ya zo amma ka ce babu ko da fa kai fa daga nan har maka daga nan har Legas ba babu kenan sai kuma aka samu kaga sai mutum ya yi dimus sunan wani gari annabi ya ce a subo arba'a su a suba kake yi a hudu dan kagu ya ce annabi ishuru ma'ana eh. ce sai eh. tabbatarwa da cewa Allah bai inkarin cewa a'a ba sai ka saki suka eh yanzu fahimta ce yanzu fahimta ce mm. ku lura da kyau za a kawo hadisin mm. ku lura da kyau ko in aka kawo hadisin sai kuma a zo a fahimta a fassar hadisin yanzu in yace ta kariri a nan sallam ya tabbatar da shi ne mm. wannan fassar hadisin suka yi haka ku kuma da kuka ce a nan sallam ya yi mai inkari ai abin da ya nuna inkari yayi da yace asubu arba'an ai tun da yace asuba kake raka'a hudu kuma shi Annabi sallallahu ya wasallam bai karanta da su raka'a hudu ba kuma ya san da fajr yake yi amma bayan sallar asuba shi yasa ce mai asuba kake raka'a hudu Annabi sallallahu ya san ba raka'a hudu yake ba kuma ya san bai karanta da su raka'a hudu ba kullura kuma sai yi madda yace subhu arba'an asuba din ce raka'a hudu kaga sai wani ya fahimci cewar inkari yake mai aibi annabi sallama ya san ba raka ba ba raka hudu yake ba ya san raka ta yake yi shi da yayi ikrami da bakin shi yace raka ta fajr yayi sai yi shiru amma dai ai ya faɗa mashi abin da ya faɗa cewar asubahin kake yi raka hudu ka fahimci magana ta da ke ko sannan haka ce takarir ne ya tabbatar ne ai sunna tana da bangarori nan uku qauliya fi'liya taqririya ba kuma matsayin su ɗaya ba ba matsayin su ɗaya ba wanda fi kowanne matsayi shine qauliya abin da sallama ya faɗa ya fi aikin manzo Allah salama karfi wana ji da ke ko abin da sallama ya faɗa ya fi aikin shi karfi kusan saboda me eh suka ce a abin da ya faɗa in dai ya faɗa to baya iya yiwuwa ya zama wannan abin ya keɓanci manzo Allah salama amma in yayi zai iya yiwuwa wannan abin ya keɓanci manzo Allah ne shi kaɗai kisa babu khususiya a ƙaunarsa amma akwai khususiya a aikinsa to kuma aikin Allah salama ya fita ƙaririn manzo Allah salama ko eh aikin abin da Allah sallama yi abin da ya shiru wannan zai taimaka maka ne idan aka samu idan wasu abu dalilai biyu masu ƙarfi suka zo wannan anasulama ya faɗa wannan anasulama ya aikata gashi ka rasa yadda za ka yi da su kun lura da kyau ko to malamai a nan sai su ɗauki abin da ya faɗa sai su ajiye abin da ya aikata to hakan nan da za a samu ga abin da ya aikata ko ya faɗa sannan ga abin da ya yi shuru an aikata a gaban shi amma sun ci karo da juna wanne za a ɗauka wanda ya faɗa ko ya aikata duk maratib ne amma ana tattauna ne idan suka haɗu gaba ɗaya wanne za a rinjayar da wani akan wani kun lura da ke ko barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu